إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن الأمور التي ينبغي نستقبل بها رمضان وهي كثيرة جدا وهي أمور مهمة غاية لكل مسلم منها على سبيل المثال أولا الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان في صحة وعافية حتى تنشط في عبادة الله تعالى من قيام وصيام وذكر الله تبارك وتعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان فإذا أهل الهلال فإذا أهل الهلال قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله ثانيا الفرع والاجتهاد ثبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان فيقول جاءكم شهر رمضان شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجهيد ثالثا العزم والتخطيط المسبق للاستفادة من رمضان رابعا أخذ العزم الصادق على اغتنامه وإمارة أوقاته بالأعمال الصالحة فمن صدق الله صدقه الله وآن على وآله على الطاعة ويسر له سبيل الخير فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم خامسا العدم على ترك الذنوب والآثام والتوبة الصالحة من جميع الذنوب وعدم العودة إليها إليه الحمد لله الذي لا خير إلا خيره والشر عند غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله ما زلنا مع الحديث عن الأمور التي ينبغي أن نستقبل أن نستقبل الرمضان بها ثالثا الاستعداد النفسي والروحي من خلال البحث والاستماع والخطباء إلى فضائل الصوم سابعا التهنئة الجيدة للدعوة إلى الله فيه ثامنا تحسين العلاقة بالله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام والوالدين والجيران والمجتمع تاسعا تخفيف الأسعار وفتح أبواب الخيرات للفقراء والمساكين والمت والمت والمت والمحتاجين عاشرا المبادرة بقضاء ما سبق من صيام والديون المتعلقة بالخلق والخالق بهدى عشر إن إنهاء الأعمال التي يشك معها الصوم قدر المستطيل اللهم بلغنا الرمضان واجعله لنا غنيمة عظيمة يا رب العالمين bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya boga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani huduban mu ta yau tana magana ne dangane da hanyoyi guda goma sha ɗai wanda ya kamata mu tarbi watan ramadana da su hanyoyin da ya kamata mu tarbi watan ramadana suna da yawa kware da gaske suna da muhimmanci kai makura da kowane musulmi ya yi ƙoƙari wajen kulawa da waɗannan hanyoyi na farko shine addu'a mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwarmu ta kai wannan wata mai albarka muna cikin ƙoshin lafiya muna har mu samu damar da muke samun nishaɗin yin ibada a cikin wannan wata mai albarka mu samu damar yin kiyamun laifi mu samu damar yin wato azumi da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin hadisi annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi idan watan rajab ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka sanya mana albarka a cikin watan rajab da sha'ban ya Allah ka kai rayuwarmu a cikin watan ramadan saboda haka kowannen mu yayi ta addu'a ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah ya kai rayuwarsa a cikin wannan wata wanda muke jiran zuwansa idan jinjirin wata ya bayyana annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce allahu akbar allah mai girma allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salam yana cewa ya allah muna roƙonka ka bayyanar da wannan jinjirin wata a gare mu muna cikin aminci da imani muna cikin zaman lafiya muna cikin musulunci muna cikin samun dace zuwa ga abin da kake so kan yadda da shi ubangijinmu ubangijinka ne Allah ya kai wannan wata kun ga wannan addu'ar tana daga cikin muhimman addu'o'in da ya kamata dukkanin musulmanmu su kula da su a daren da aka ga jinjirin watan ramadana domin samun zaman lafiya mai dorewa da samun aminci da samun kwanciyar hankali a wannan yankuna namu ya'yan uwa hanya ta biyu wanda ya kamata mu tarbi wannan wata da shi shine mu zama masu murna da farin ciki da sakin fuska da yama juna lale marhabar da matsowar watan ramadana ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kasance yana ba sahabbansa bishara saboda shigowar watan ramadana yana cewa watan ramadana ya zo muku watan ramadana wata ne mai cike da albarka Allah ya wajabta muku yin azumi a cikinsa ana buɗe ƙohoyin aljanna a cikinsa ana kukur da ƙohoyin wutar jahi mun ga wannan bishara ce annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi ya yake ba sahabbansa yana daga cikin abu na uku wanda za mu tarbi wannan wata mai albarka da shi shine al'azam mu ɗaura niyya mu ɗaura harama mu shiri wattaqtiqil musabbaq muyi makan wani tsari na mai neman tsere domin neman fa'idar da wannan wata mai albarka ko wannan mai yayi shiri na musamman cewa shekarun ramadana ya zo na samu dama mai zanyi domin gyaran lahirata. abu na hudu shine aqdul azamus sari mu kulla niyya ta gaskiya akan ribantuwa akan wannan wata da muke fuskanta mu ƙaura niyya da harama akan ƙoƙarin raya lokutan wannan wata mai albarka ta hanyar kyawawan ayyuka ya ku yan uwa ku sani duk wanda ya gaskanta Allah cikin abin da ya masa alƙawari Allah zai taimake shi akan da'a kuma zai hore miki hanyoyin samun alkhairi Allah ce falau halaka da khairan lahum da sun gaskanta Allah cikin abin da suke masa alƙawari da wannan ya yi musu alkhairi dukkaninmu nan kowa na ta kokarin yan ramadana ya zo ya yi karatu alkur'ani ya yi kaza ya yi kaza to allah yana nan yana ganin mu ya ga mai za mu yi domin alƙawarin da muka ɗaukar masa za mu cika ko ba za mu cika ba ya yi uwa hanya ta biyar wato shine al'azama ala tarki zunubi wal asar kowannen mu ya kulla niyya akan cewa zai bar zunubin da yake yi zai bar saba ma Allah da yake yi ya kulla niyya zai tuban ma Allah tuba ta gaskiya daga dukkanin zunubansa da kuma kiranta ga sabon Allah da kulla niyyar ba zai sake komawa ba zuwa ga wannan zunubin domin za mu shiga watan gafara watan rahama watan da Allah subhanahu wata'ala yake bude koyon aljanna ya ku bayan Allah ba mu fushe ba muna magana akan hanyoyi da suke ya kamata mu bi domin ribanta domin karbon wannan wata bai albarka na shidda Shi ne tattali domin gyaran kanmu da gyara ruhinmu mu gyara kanmu mu gyara ruhinmu a cikin wannan wata ta hanyar bincike na ilimi ta hanyar sauraren malamai da suke karantar da mu ta hanyar sauraren hudubobi da ake magana akan falalolin da ramadan yayin uwa abu na bakwai shi ne shine addani akul lidda a wata Allah fi malamai su tsaye tsayin daka daga sun shirya muna mahadarori da laftoci da wa'azoji na musamman domin a kan wannan wata da muke huskanta kuma in rabada da ya zo a shirya muna wurare na wa'azoji da karantar da al'umma da tsara musu yadda za su yi addininsa domin sarbin wannan wata bai alkhairi hanya ta takwas shine wato kyautata alaƙa da Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyautata alaƙa da iyayenmu da kyautata alaƙa da makwabtanmu da kyautata alaƙa da dukkanin al'umma baki ɗaya ya uwa abu na tara shine wato sauƙaƙa farashin kayayyaki da kuma buɗe ƙohohi na alkhairi na yin kyautuka ga talakawa da miskinai da kuma wato mabukata mu yi ƙoƙari mu buɗe hanyoyi mu yi ƙoƙari mu sauƙaƙa farashin kayayyaki yan kasuwa su tausaya ma al'umma ramadana na ƙara matsowa kayayyaki sai ƙara suke ƙarawa yanzu suga ya zama abu mai tsada a irin wannan lokacin akwai mutanen da suke siyan suga su koye shi sai lokacin da ya yi ramadana ya shigo domin su yi tsada masu sayan kankana masu sayan lemu su ɓoye masu sayan ayaba su ɓoye komai baya tashi tsadarsa ba ta tashi sai ramadana ya zo yau kankanar da ake sayar maka naira ɗari biyar in ramadana ya zo wallahi sai ka sai ta naira dubu ya jama'a ina zamu da wannan rayuwar wallahi mu sauka ma kan ya ƴan uwa abu na goma shine mu yi gaggawa wajen ranka wato azumin da ake biyar mu da kuma ba su sukan da suke da alaka da bayi da ake biyan mu da kuma wato batin da tsakanin mu da mahaliccin na goma sha ɗai sauƙaƙe ayyuka wayanda suke ba mu tsanani gwargwadon samun ikonmu kamin ramadana ya akwai ayyukan da in ramadana ya zo ba za su yi ba ya kamata tun yanzu nan ayyukan nan a sauƙaƙa su inda ana zuwa aiki tun ƙarfe takwas ba a dawowa sai ƙarfe shidda to sai a canza tsari tun yanzu cewa aikin sai a fara kilan misali bayan sallar asuba ƙarye goma na yi sai a aji aiki to ya an yi wannan za a sauƙa wa ma'aikata domin rai ayyukan kwata-kwata gaba ɗai wani wabe da hanyar da zai ci abinci in ba ta wannan aikin ba akwai masu ƙwadago sai a sassauta ayyuka da ƙwadago wayanda mutane za su iya yi sai yadda wani abu na shigo su a cikin watan ramadana duk aikin da aka wara daga masallar subahin aka kai ƙarye goma ana yi to gwargwado an samu abin da aka yi kaga an tausaya ma mutane talakawa suna samun hanyoyin da suka ci abinci su ko su san samu dan wani wuri su nafe su huta amma in ba a yi haka ba to ayyukan suka dakata lalle shi ko wani an dakata tallan gidan shi an dakata wato murwan gida ne yayan uwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya kai rayuwar mu cikin wannan wata mai albarka Allah muna roƙon ka sanya wannan wata ya zama ganima mai girma gare mu ta hanyar bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qumu ila salatikum yarhamukumur rahman